تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد متصابها دعاء وأن مسلاتنا النور da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma dacewa da abin da ƙur'ani ke karanta da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayan da za a yanta su zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ya ji iyayen mu da malaman mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna dukkaninmu kowa yana da bukata irin tasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri wanda yake neman kariya daga wani abu Allah ta'ala ya kare shi bukatunmu a ɗaiɗaikunmu gaba ɗayanmu da a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana sharri a ɗaiɗaikunmu ko a matsayinmu na al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu waɗanda suke gwagware suke neman aure Allah ta'ala ya ba su mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya ya albarkaci abin da ya ba su waɗanda suke da iyali Allah subhanahu wata'ala ya sauwake musu hanyar rike iyalan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi abin da ya dame mu a ƙasa mu ta Najeriya kowane irin abu ne Allah ta'ala ya wuce mana gaba ya magance mana shi jama'ar da Allah ta'ala ya ba su mulki muna roƙon Allah ya sa tsoronsu a zukatansu ya kuma sanya tausayin al'umma a zukatan nasu jarrabawa da muke fama da ita a bangaren arewa mafi maso yammacin ƙasar nan kamar jihohin kaduna katsina zamfara da wuraren sakkwato Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan jarrabawa da waɗanda suke waɗannan ta'addanci Allah ta'ala ya taɓa zukatansu da tausaya mana ya dakatar da su daga aikatawa wanda za su tuba Allah ya ba su ikon tuba waɗanda ba za su tuba ba Allah ta'ala ya kaskantar da su ya mai da fitinar a kansu gaba ɗayanta a cikin waɗanda suke ba da gudumawa wajen kawo ƙarshen fitinar koda da mafi ƙanƙanta addu'a ne da gagarayin bacci saboda abun da ke faruwa a garuruwan musulmai duk da Allah yana kawo sauki a yanzu Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna wanda suke cikin mu amma a zahiri suna farin ciki idan an kashe musulmai ko ba zaman lafiya a garuruwan musulmai ko kuma idan aka samu tashin hankalin ko wani kidnapping suna murna Allah ta'ala ya taba zuciyarsu ya gyara su in ba za su gyara ba Allah ya tona asirinsu ya kaskantar da su ya kuma takaita fitinar a kansu su kadai ya kuma kara bayansa da ba sa bukatar fitina da Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yau za mu tashi kan darasi na shida a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in mun tsaya a cikin suratul bakara aya ta dari da saba'in da bakwai duk da jiya mun ɗanyi gudu gudu don mu kammala aya ɗin so yau za mu tashi kan aya ta ɗari da saba'in da takwas insha Allah ta'ala gabanin nan akwai wani bawan Allah da dab da sallar la'asar ya zo masallaci nan ya musulunta ka'ida ba mu jinkirin musuluntar wacce sa za mu gada sauki duk wanda ya zo na kan ce in da ya zo kar a yi jinkiri don da za a jira wani ya zo musulunta tun a zahar amma ba za a bashi kalma ba sai an bari na zo babu bukatan wannan ko da minti ɗaya saura na zo ni in ya zo karɓar kalma to a ba shi kalma da kada a yi jinkirin minti ɗaya Allah ya ɗauki rayuwarsa shi yasa a ka'ida ko hudu ba liman yake ta juma'a yana tsakiyar yi in wani shigo ce zai musulunta sai a yanke hudu ba a ba shi kalma ba a jira su da aka ba mu da wannan ɗabi'a wai ta sai an jira tukunna a musuluntar duk wanda ya zo kawai a ba shi kalma in yana son gaisa da mutane mukan ba shi dama ya gaisa da su a ba shi zaɓi ya so kula ga wannan wanda ya musulunta ya zo aiki ne najeriya daga ƙasar amurka ya zo shi asalin sunansa alvin amma ya ce yana so ya samu suna amma suna irin na mahaifina wani suna kenan ga wani mara kunya kada kallon ido na kada kada kuma sunan babana ba za ka mun kara boye sai kalli ido na ya kana to na tambaye shi ko yana son gaisa da ku yace babu laifi na ce an tilasa ka musulunta ne ya ce yesu waye tilasa shi yace allah ne ya sa masa wani mutum Allah ne ya sa so da haka yana sha'awar ya gaisa da ku ganin damansa ne ba wani wanda ya tilasta shi ganin damansa ne ke so ya musulunta za ka ba laifi a an opportunity to say a word or two as we earlier with you please go ahead <laughs> uh, thank you assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala thank you that is not the message <laughs> So that is just your message. You don't want to say anything. Just happy to be here. Yeah, I'm just happy to be here and I'm thankful to be here. And I just, I'm glad, thank you for welcoming me here and getting me moving on my journey. I really, from my heart, appreciate everyone in here for welcoming me. And my friend Sharif here. I've known him for a long time and he's brought me here. And I asked him to come here and I, I called him up and I told him I wanted to come. And he came to my house and sat with me and talked with me. And just, he brought me here. So I just thank him for that. I really thank him for that. So Alhamdulillah, we are now brothers in Islam as I explained to you earlier. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve you upon righteousness. Inshallah. All the people you see here are your brothers in Islam. to Allah ta'ala ya amfanar da mu da musuluncinsa Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikin musulunci Allah ta'ala ya karfafe shi ya karfafe mu gaba daya so ita ce riba ta addini wannan shine riba na karantar da addini din haka ake samun riba Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin ribar addini din gaba daya ni da ku Allah ta'ala ya taimake mu game da aka saba babu laifi mu duba abubuwan da suka sauwaka na tambayoyi a amsa abin da ya sawwaka insha Allah ta'ala a takaice duk da lokaci ya ja wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya gafarta wa mahaifanka amin ya hayyu ya qayyum da naku gaba daya don Allah malam a rayuwa wani aiki mutum zai yi ya fi sauran mutane alheri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mafi girman aiki da mutum zai yi fi sauran jama'a a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin hadisin Bukhari hadisi na 527 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama babu wani aikin da ya kai wannan annabi yace mafi alkhairin ku a duniya shine wanda ya koyi karatun qur'ani da tafsirin qur'ani da kira'o'in qur'ani da tajwidin qur'ani kuma ya karantar da shi in dai alheri ne duk duniya babu wanda ya kai wannan auren Allah khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku wanda ya koyi karatun qur'ani kuma ya karantar da shi don haka duk ayyukan da mutum zai yi a duniya ko ni ko kai ko so babu wani aikin da za mu yi da ya kai wannan shine mu koyi qur'ani mu kuma koya wasu wanda suke bukatan koyon qur'ani don haka wannan aikin da muke yi muna fata ya zama daga cikin mafi alherin aiki duk wani mutane a cikin society babu mutanen da amfaninsu a wurin Allah subhanahu wata'ala ya kai mutanen da kullum suke ƙala Allahu ƙala Rasulullah Allah ya ce annabi ya ce duk duniya babu mutanen da Allah ya ba su daraja irin wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikinsu. kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon yi don neman yaddarsa ga wani hadisi nan abu a na turmizi rahmatullahi da ke bayyana faladan karatun addini hadisi na 2685 da da biyar annabi tsira da aminci tabbata garshe ya ce alin alal abid ka fadili ala adnaku annabi yace falalan wanda yake mai ilimi akan wanda kawai bautan Allah yake baya karatun addini kwata kwata annabi yace ɗaya yake da daraja ta akan wanda yake makaskanci a cikin ku a cikin hadisin yace inna allaha wa mala'ikatahu wa ahla samai wal ard hatta an-namla fi juhuriha wa hatta al-hut fi al-bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khayra annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ce lalle Allah da mala'ikunsa da dukkan halittunsa mai da ƙasai hatta kifi da ke cikin ruwa hatta tururuwa da ke raminta annabi tsira da abinci sabbata gare shi ce suna yi wa wanda yake karantar da addini salati da addu'a alheri duk wanda yake karantar da musulunci Allah yana mar addu'a yana mar salati mala'iku suna yi tururuwa tana yi kifi a cikin ruwa yana yi kula ga wannan in ana magana a al'umma wa suka fi alkhairi da nassi daga bakin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shi ne wanda suka koyi qur'ani kuma suke karantar da wasu Da haka malaman ƙur'ani ko da ƴaƴan mu suke karantarwa a islamiyya ne a tahfiz ne manyan mutane ne mu mutunta su in suka zo gidanka ka ba su wajen zama mai kyau na mutunci ka ba su wajen abinci mai kyau a mutunta su don annabi ya ce sun fi kowa alheri duk wanda ke karanta da kai qur'ani yafi kowa a wurinka idan mutum ya ci ya koshi in babu addini mai zai sabon Allah ne to da haka nassi yace masu karantar da addini sun fi kowa Allah ta'ala ya sa a cikin su wallahu ta'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don Allah malam menene amfanin masarautunmu na gargajiya shin ba zai zama fa'ida ba kawai a rusa su a huta babbar magana a rusa in aka rusa hutun mai aka yi idan aka rusa su da mai ka karu ribar mai ka ci tambaya nake ribar mai aka cin aka rusa su ga dai wata kissa akwai hadisi a cikin sahih muslim hadisi na 1774 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya rayu da masu sarautun gargajiya wasu ma ba musulmai bane irin su hirakal irin su najashi irin su kisira har wasiƙa yana rubuta musu yana mu'amala da su har suna masa kyauta yana musu har Allah ta'ala ya ba musulunci nasara a kansu amma ban ji labarin an rusa su ba najashi ba ma musulmi ba ne yana shugaban sarkin ethiopia wato habash ethiopia annabi ya ce wasu habbai ku je wajen na fi malikun adil a can akwai wani sarki adali ne ba a zalunci a wurinsa sarkin gargajiya ne a lokacin bai musulmi da ba annabi ya ce wasu habbai su ja'afar bin abi talib ku je wajensa ku zauna kuma sahabbai suka je suka zauna ya ba su masauki lokacin da ya musulunta manzon Allah san da mai masa wasiƙa ta marfatan alkhairi da ya rasu ba gari da suke da manzon Allah ba saboda sa a matsayinsa na sarkin annabi san da ya salatu ghaib shine sallar wanda baya na, sallah in absentia absentia kenan baya wurin amma annabi san da ya sallah daga garin Madina shi kuma ya rasu amma me yasa annabi bai rusa su ba sarautun gargajiya suna da amfani asali sarautu ne na musulunci zamani ne ya lalace aka dauka wai na gargajiya ne yanzu ka dauki mafiya yawa a arewacin kasar nan ai tutuna ne na shehu usman dan fodiyo ai tutotinsa ne su suka yi wannan kokari suka yi kokarin jaddada addinin musulunci tare da cewa gabanin zuwansu akwai musulunci a wurare da dama kaman kanin borno akwai musulunci a tarihi ana ga tun zamanin uku batu buna nafi ya kawo musulunci musulunci a wurin ya fi shekara uku. a kano akwai musulunci tun lokacin su muhammadu rumfa duka ana musulunci amma akwai bangare da dama kashi casa'in da biyar cikin ɗari na kasar ba musulunci wannan zuwan shehu usman ɗan fodiyo Allah ya ji kansa ya shigar da musuluncin ya kuma tabbatar da an kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi ta tura tuta bayan tuta ya ba wa yakubin bauchi tuta ya ba wa malam adama tuta ya ba wa malam bubera tuta haka yi ta raba tutoci me yasa za a ce ba su da amfani wato matsalar mu shine idan masu sarautun da suke sarautunmu mu ba su huto sun mai da kansu yan jarida ba ba ma appreciating aikin alherin da suke yi wai ana son duk sarkin da ya aikin alheri sai ya zo ya gaya muku yaushe kuka mai da shi spokesperson naku da idan ya yi aiki na al'ummarsa sai ya fito ya fada waɗannan sarakunan da damansu akwai waɗanda inda babu su ko gidajen babu hatta haɗin kai tsakanin al'umma zai wahala a garuruwa yanzu bari ɗauki misali mai sauƙi ga sultan sarkin musulmai hafizahullahu ta'ala muhammad sa'ad abubakar yau shi yake shugabantar jama'atu na sirri islam ina zuwa mitin nan za ka je mitin ɗin ga kowa zai zo ya amince ƙarƙashin shugabancinsa a yi magana wani bai da ƙungiya wani yana cikin izala wani yana cikin ɗarikan tijjamiya wani iya kadiriya wani yana emesis. wani yana muslim lawyers za a zo a zauna ƙarƙashin shugabancinsa a yi magana a ɗaukin matsaya ɗaya akan abin da shafi musulmai idan yau aka ce babu shi gaya mun mutum ɗaya arewacin najeriya da zai tara dukkan ƙungiyoyin nan kowa ya zo ya zauna tambaya ce ka gaya mu mutum ɗaya da idan ya ce zai zo ya zauna kowa zai zo ya zauna ya sarare to me yasa za a ce ba su da amfani sannan hidimar da sultan yake misali da na sani na harkar marayu na ƙoƙarin gyara tarbiyyar al'umma allah ta'ala ne kaɗai ya san adadin ababe da dama ba na faɗa ba ne amma in na ce zan tsaya ne magana akan abin da sultan ya yi wa musulunci a shekara biyu zuwa uku wallahi lokacin nan darasi ba zai ishe ni ba amma ba mu kyautata zato sai mu muzanta bari ba da misali mai sauki guda ɗaya a cikin shekarar da ta gabata ai akwai lokacin da ake cikin mummunan hali na jarrabawa na hitchman wanda suke ake ga makiyaya ne su ana ta kashe-kashe su shiga gona su kashe a kashe su ai mun ga abin da ya faru a north central mun ga abin da ya faru a north east mun gani a shekarar da ta gabata abin da ya yawa na kira sultan a waya na ce masa ranka yade babu yadda za a kan abin nan ne abu ne da ya shafe mu fulani nan yawancin musulmai ne wasu ma makiyayan ba fulani bane yayi za a yi yace malam mu samu lokaci mu zauna na tashi na je in same shi muka zauna yace to mafita ga yadda za a yi da kaza da kaza da kaza da kaza amma ba za mu iya yi ba har sai mun nemi izinin masu mulki a ƙasar sun ba da daman aje a yi muka nemi izinin su suka ce bismillah aje a yi sultan ya hada ni da shugaban yace Allah na ƙasa wanda ni ban taɓa saninsa ba ah, alhaji kirowa daga kebbi da sakatarensa malam usman daga ah, yobe state shi ya kira su suka tafi har sakwato aka je aka yi mitin a ga matsalolin yana suka faɗi ƙorafe su da ake zaluntar mutanensu sultan ya ce ba wannan kaɗai muke bukata ba muna so mu ga yaya za a magance matsala ɗin ne aka zauna mun yi mitin da su akalla ɗaya sun kai guda ashirin sultan da kudin aljihunsa da ɗan abin da Allah ya bani haka muke haɗawa mu kira su mitin mu saya musu tiket har suka amince suka tattaro mutanensu sun shiga kowace jiha a cikin jiha talatin da shida na Najeriya suna wayar da kan fulani da makiyaya ko an taɓa ku karkura ba ko gaya mana za mu kai wa hukuma za a yi hukunci suka zo suka tabbatar da cewa sun yi alkawari daga yau in dai mutum ba fulatani ne yake tare da su ko me aka masa ba zai ɗauki mataki ba sai dai ya kawo ƙara wajen hukuma kuma hukuma ta bi kadon abu yanzu ka ƙara jin abin ya faru to da sultan aka yi in ba an faɗa ba waye san an yi amma ka sake jin an kashe fulani sun rama baka ga an zalunce su a mangu ba bayan kaga sun rama inda da ne zaka ji shiru ne kama daga ni sai shi sai malam nuhuri ba sai shehu guba waɗannan yan uwa haka muka haɗa kai akai abu har aka magance shi ba wanda ya sani in ba yau ban taɓa faɗansa ba sultan yana ciki sarkin kano ya sani shi ma sarki sanusi ya yi matuƙa da gaske amma ka taɓa sanin an yi amma ka saki din an yi harin rabon da ka ji fulani makiyaya sun shiga gona sun yi kisa ka ƙara ji sulhu aka amma ka ji labari ba ka ji ba to kace ba su da amfani ran da babu su waye zai kira ni yace Allah saurare shi ni kai na ban yi ba san da na hada da su suka amince suka saurare ni amma ba aikin mu bane saboda me mun san muhimmancin kare jini a musulunci so yanzu dalilin wannan sufin rayukan mutane nawa Allah ta'ala ya kare to da wannan da sultan aka yi kuma na san time da su sanda ya kira ya ce ku zo waje kaza ga kuɗi kaza a tura muku akawun ku sai tiket ɗin jirgi ku sami a sakwato a aga na shigo abuja ku kira shek fanta ku zo mu yi mitin haka aka yi ta har ya kare wannan misali ne guda ɗaya shi sultan din yana raye shi shugaban mu yace Allah kirowa yana raye ɗan tabbi ne sakataren usman yana nan ɗan yobe ne inda ba a faɗa ba kasan sultan yayi <laughs> Allah ya rufa mana asiri Allah ta'ala ya samu wange lafiya don haka sarakunan nan suna da amfani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu daraja Allah ta'ala ya ƙara musu juriya kuskuren su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare don haka taba mutuncin su ko zagin su bai da amfani a wurin musulmi ba daidai bane iyayen ƙasa ne koyaya aka yi ka amfana da gidansu a dalilin musulunci yanzu ko ganin watan aka ce ba gidan sultan wa zai gama an ga wata da za mu koma kowace ƙungiya ne ta faɗi nata da babu sai ka ga masallacin annur nan da muke da su su ma sai zama da kwamitin ganin wata wanda zai ce ni annur ke bi to haka za a yi ba yadda aka iya duk wanda ya dada musa ya ce shi annur yake bi shike nan hada su ma dr kabiru da aiki ba haka za a yi ba amma yanzu da annur ne da izala ne da kaza da kaza da dariga kowa yana jira ji mai sultan bai fada in ya fada ba a huda shadda mu ba <laughs> Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a rama lokaci ya ja mu tsaya a wurin za mu tashi akan aya ta 178 jiya da ikon Allah mun yi ta ɗari da saba'in 177 Allah ta'ala ya mana jagoranci na a'udhu billahi minash na rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani kutiba an farlanta alaikum akanku al-qisasu ɗaukan fansa na kisa ko jin ciwo fil qatila a cikin kashe kashe Al'hurru hurru bil hurri ana kashe da ɗa. wal abdu bil abdi ana ɗaukar ran bawa da bawa wal unsa bil unsa ana ɗaukar ran mace da mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka masa afuwa daga ɗan uwansa na wani abu to fattiba'un ya bi wannan abun bil ma'arufi da kyautatawa wa ada'un ilaihi bi ihsan kuma yi ƙoƙarin isarwa da kyautatawa din zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala wa rahama da kuma tausayi famani ita da ba'ada zalika duk wani wanda ya ƙetare iyaka bayan wannan falahu azabun alim iya da azaba wacce take mai raɗaɗi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga azaba mai raɗaɗi ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani dalilin saukan wannan aya kamar da abdullahi ibn abbas ya faɗa radiyallahu an shine a lokacin jahiliya suna wani abu na kisasi na wayo shine idan wata ƙabila sai su daga dauka a cikin kabila wannan ta fi wannan kabilar sai wannan ƙabilar su ce idan a cikin ku a cikin ku ya kashe bawa a wurin mu to mu fansar da za a kashe shi amma mu idan aka waye gari ɗa ya kashe ɗa a cikinku ba zai ku kashe wannan ɗan ba sai dai mu ba da bawa a kashe wato sai aka waye gari tsakaninsu wani ya wani daraja so da haka idan wani wanda ake ga daga makaskancin kabila ne aka kashe shi ko da ɗa ne to ko a ce a bar abun haka ko kuma a ce to in za a yi fansa sai dai mu ba da bawa a cikinmu amma ba ɗa ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani Allah ta'ala bai kiran masu imani da wannan suna ya ayyuhal ladina amanu sai dan ɗaya daga cikin al'amari guda biyu imma lil amri wa imma lin nahyi ko umurni ko hani shi yake zuwa a cikin ya ayyuhal ladina amanu don haka tasdirul hukum bin nida yadullu ala al-ihtimam bihi duk lokacin da aka kawo magana sai aka yi kira ya wane to ana nuna maka al'amarin muhimmi ne ana so ka kula da shi mafhum tayyib sannan kuma na biyu ana cewa intabi intabi wato kalli so daga an ce ya ayyuhal ladina amanu ko me kake sai ka bari sai ka kallo wurin shine intabi ban ka nan ya kai mai imani yanzu kalmar ya ayyuhal ladina amanu da Allah akwai ta runduna da a duniya kake bukatan shiga da kai wannan ya ku jama'ar da kuka yi imani ka duba fa abinda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani babu wani suna da Allah zai kira mu da shi da ya kai wannan don haka kenan ana jan hankalin mu da sunan mu mafi daraja don mu wa'astu mu kula mu kiyaye sai Allah ya ce kutiba kalmar kutiba ala wazani fu'ila daga kalmar kataba ne rubutu amma an ce kutiba a larabci sai a fasara shi ya furida wato an farlanta an wajabta an tilasta an tabbatar da wannan shine hukunci babu daɗi babu rage malamai suka ce me yasa muka ɗauka haka saboda sai mu ce haka lafazin ƙur'ani yake duk inda ya kira ba za ka gaira kiran abun da wajibi ne a yi shi a rama ba laifi ka ba misali ya ayyuhallabina amanu idza tadayantum musamman faktubu to Allah ya saka da alkari ba damuwa ita mata ta manu amanu kutiba alaikumus siyam ta farko ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ya ku jama'a da kuka yi imani idan za ku yi cinikayya zuwa ga wani ajali kayyadadde da yake da bashi ku rubuta a cikin bakara aya ta 282 sai Allah ya ce faktubuhu kalmar faktubuhu a wurin bashi ko wani abin da ya shafi wannan wajibi ne shi sai Allah ya ce faktubuhu sai a ran mai kara ɗauko kuma ta azumi da na dauka ta zai ka amma dai sai ka ta 282 sai koma ka ta 183 <laughs> shine ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kutiba ay furida ne alaikumus siyamu an farlanta azumi a kanku so kaga duk inda kaga furib kutiba a qur'ani shine furiba an farlanta an tilasta an wajabta to da haka anan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba an farlanta an wajabta an tilasta to duk abin Allah ya ce ya wajabta ai mai imani bai da magana sai sami ina wa ta'ala wanda ita ce kadai hanyar tsira me aka farlanta sai ya ce alaikum akanku alƙisasu shi ne ƙisasi a riƙa ƙisasi in wani ya kisan kai na ganganci to shi ma yana iya halatta hukuma ta ɗauki ransa wannan yana halatta in yi kisan kai na ganganci shi ne alƙisas asali ƙisasi a ƙur'ani ba ana fassara shi da cewa kawai ko death penalty ba ko capital punishment yadda muke fada a ƙa'idan musulunci yana cewa the law of equality in punishment saboda isasi is not all about kashe mutum kawai sai iya nuna yadda kake da ido haka wani yake da ido in ka fasa nasa da ganganci akwai naka to kaga shine law na equality amma ame in punishment a punishment shine dole a daidaita sai Allah ya wajabta mana alkisasi a nan wurin daga kalmar qassa ne so an wajabta muku wato qassa shine bibiyan wani abu to dole ku bibiya in aka kashe wani mutum dole a nemo suwa suka kashe shi su ma a hukunta su a duk inda za a yi kisa ba a hukunta waɗanda suke yi ba ba a samun zaman lafiya a duniya sharaɗin zaman lafiya shi ne duk mutum ya san in ya yi kisa ya ɗauki doka a hannunsu akwai doka za a iya kashe shi in ya karya wani za a iya karya shi in ya cire haƙorin wani za a iya cire nasa duk mutumin da ya san in ya yi za a masa zai yi taka tsantsan shi sa shari'a ta ce kutiba alaikumul qisasu ina fil kalmar alkatila jam'i ne na qatilun kwaya dai qatala fa'ala qatilun ala wazni fa'ilun so fil qatla fil fa'ala so da ka jam'in qatilun shine qatla to an wajabta muku qisasi a cikin jama'ar da ake kashewa bi ma'ana wato da ake kashewa shine fi sha'anil qatla kenan a cikin sha'anin jama'ar da aka kashe ana kaddara sha'ani a wannan wurin Allah ta'ala ya wajabta muku kisasi a nan wurin Allah ta'ala ya kira na alhurru bil hurri da da da sannan wal abdu bil abdi bawa da bawa wal unsa bil unsa sannan mace da mace a nan ya kira kisasi ne na me izhaqun nafs shine kaman wajen zubar da jini a kashe rai amma ƙur'ani bai taƙaita ƙisasi a nan ba akwai wanda ya kawo na hatta gabbai ana iya yi ba laifi a ran mai nemo mana ko da ayata katabna alaihim fiha annan nafs bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما aran ma da alheri Allah ya ce wa katabna suratul ma'ida aya ta 45 Allah ya ce wa katabna mun farlanta kaga sai kira kataba again wa katabna alaihim fiha mun rubuta a kansu a cikin attaura annan nafsa bin nafsi rai da rai wal aina bil aini sannan ido da ido sai kuma me wal anfa bil anfi kun ainihin hanci da hanci wal udhuna bil udhuni kunne da kunne sannan haka wasinna bis sinni ma haƙori da haƙori sai Allah ya ce wal juruha in aka jiwa wani rauni ma ƙisasun a cikinsu akwai law of equality in punishment in wani ya kama wani ya karya don shi ƙarfa ne sai a kama shi a karya shi inda ana wannan da tuntunin zubar da jini ya yi karanci a ƙasarmu Shi ne zama duk mutum ya tabbatar da in ya taba doka babu inda zai je a ƙauye yake akwai local government a jiha yake akwai gwamnatin jiha a ƙasa yake akwai gwamnatin ƙasa duk wanda ya san zai yi a masa kuma babu ɓata lokaci babu dogon turanci da al'amari sun gyaru wannan ne hikimar fil a cikin kisan kai waɗanda aka kashe su Allah ya ce akwai kisasi Shi ne wai sai tura su ce wai idan an yi I for I wai duniya za ta zama makafi a saudi an zama makafi ai ka'idar shi ne duk mutumin da yake son idonsa ba zai taba idon wani ba in ya san zai rabu da nasa in ya taba da wani kuma zamanin mazan Allah har ya ba duniya kisasi nawa aka yi ai manufar kisasin a ba da tsoron kada ku yi laifi ne ba don ku yi laifin ba har fiyayyen halitta ya bar duniya a zamaninsa ba a yi kisasi guda biyar tabbatattu ba amma an zauna lafiya kowa ba zai taba idan wani badan ya san iyasan nasa wani ba zai kashe wani ba iyasan ransa wannan sai sa aka zauna lafiya Sheikh Salman Hafizahullah ya ce adadin jama'ar da aka kashe zamanin manzon Allah musulmai suka kashe har a filin yaƙi bai kai mutum dubu ɗaya ba har manzon Allah ya koma zuwa ga Allah amma a yanzu abin da ya faru a yaman kadai an kashe sama da mutum dubu ɗari a yanzu to me yasa ba za a gane cewa musulunci yake kare ran dan adam ba ai yayi dokar ba wai dan a kashe wani bane yayi ne dan a bada tsoro kada a yi laifin a kasar Siriya CNN suka ce CNN suka ce a Syria kadai a abin da ya faru a statistics da ake da shi da alkaloma an kashe sama da mutum dubu biyar da saba'in. kisasi aka musu tambaya nake kisasi aka yi ba kisasi aka yi ba kawai na'ura dan adam ya halitta ya kera sai a zo a jefa ta ko akan masallaci ko akan makaranta ko akan kasuwa ko a hotel ko a stadium duk wanda ta samu ba ta ragarwa amma wanda zai yi wannan kuma zai iya daga yatsa akan addini ya ce wanda aka cuta a bikadunsa a ruwan da fafaɗan ƙabilanci aka yi 1994 an kashe mutum sama da dubu ɗari takwas a 'yar karamar ƙasa da adadin ta bai kai Legas ko Kano State ba amma sama da mutum dubu ɗari takwas akan kabilanci kisasi aka yi saudiya da ake kisasin duka mutum nawa ne bincike ya bayyana duk inda ake hukunci na law of equality in punishment an fi samun zaman lafiya a wurin Shi ne gaskiyar magana duk inda ake wannan an fi samun zaman lafiya duk inda babu wannan ba a samun zaman lafiya ga mu da wani yafiya ta yi yawa mutum za a buge ɗansa da ganganci a kai sai ce to Allah haka Allah ya kawo mutum ya ɗauki mota babu burki ya fita a guje ya kisa kuma a ce haka Allah ya aiko a ba jama'a kuma komai sai a ɗora wa Allah zama mutum sai zama ɗan jabariya kenan haka Allah ya kawo ai a ƙa'ida kada mu yi ganganci idan ka kiyaye motarka da burki abu ya faru sai a ce haka Allah ya kawo yau kashe-kashen rai ya yi yawa a cikin al'umma a kan hanyoyi kaje ka ga hatsari direba zai ɗauki mota bai tausayin mutane ya fita a guje yadda ka san mota sama za ta tashi kamar jirgi ne fa akan hanya zai tashi sama kaga an fita babu hankali kuma a hanyar da ba ta da kyau wata hanyar ma bai santa ba za a ɗauki mutane a zo a ci karo da road bulo ko a zo a daki wani rami taya ta fashe ya jefa mutane a cikin jeji a ji a rika ɗiban gawawwaki kai daga kaga gawawwakin za a gansu daga ganin su yadda suke gunduwa gunduwa kai ka san ba tafiyar Allah da annabi ake a motar ba me dalili in direban ya tsira duk waɗanda ya kashe a motar a hayis ne a pickup ne su goma sha biyar ne ko ashirin ya san banza ne daga kawai babbansa ya je ya su gaishe su to mun zo muku ta'aziyya wane ya rasu eh, to haka Allah ya kawo shi kenan maganar ta kare yau haka muka zama a kan harkan kwallo saboda lalacewar tarbiyya a arewacin na ana kashe yara wani iya barcelona wani iya real madrid wani iya manchester city wani iya arsenal wani iya liverpool wani iya kaza sai a yi musu sai wani ya soki wani kuma ba abin da za su a ce an yafe da irin wannan ɗabi'u na yafiya yana da matuƙar wahala mu kawo mu takaita kisan ganganci a cikin al'umma don ba haka hikimar take ba hikimar ƙa'ida dama shine Abin da ainihin abin da ibnu qudama ya fada rahmatullahi alaihi cikin almuguni juz'i na 8 shafi 184 yake cewa ana yafiya ne idan aka samu tabbacin kisan kuskure ne ko jin raunin kuskure ne anan sai a sawwaka a mai da shi zuwa ga amma wanda ya na ganganci to anan ba a yi a ka'ida wanda ya na ganganci ba za ka masa ba ana yafiya ne a ce to ba da diya wanda muke da tabbacin ba ganganci ya yi ba abu ne ya fi ƙarfinsa amma yanzu ba haka ba ne yanzu ka duba idan aka ce lokacin zaɓe ya zo ƙasar nan ya ake a garuruwanmu yan siyasa akwai wanda sun shahara da sayan makamai su ba wa yara mayara su fito suna sharawai a anguwa a shiga gida har mata na alwala ana kashe su a garuruwanmu kuma wanda zai ba wa yara wannan makamin babu ɗansa a ciki ɗansa iyacin ya zama babban manajan kamfaninsa wani yana wata ƙasa a turai iya zaune a can yake aiki ba zai ma dawo najeriya ba najeriya masu an yi sa sau ɗaya shigo a shekara uku amma zai ɗauki 'ya'yan talaka da ba su da tarbiyya ba san ciwon kansu ba kawai abin da zai ba su naira dubu biyu ko dubu uku uku shi kenan a dafa tuwo da miyan kuka gabza a ɗura musu su hau kan motoci suna yawo babu azahar babu la'asar ba magriba ba isha fala sallaka wala sallah kuma a duk tafiyar ba wanda zai ce musu Allah ya ce annabi ya ce kuma shi da zai wannan ba zai sa 'yansa ciki ba har a yanzu babu wani wanda yake neman mulki sa ɗansa a gaba wajen banga siyasa babu shi me dalilin ƴaƴan talaka za su yi saboda talakawan ba mu gane ƴancin kanmu ba mutum ya bar ɗansa ba tarbiyya shikenan ya je zai kwana uku bai kwana a gidan ubansa ba ɗan shekaransa goma sha bakwai kwana uku ba a gan shi ba kuma kowa ya bayi da ita ba ruwansa da kowa sai ran da yana ce kun da ne eh, ina kuka je ku ne mun je mambila ne ko mun je kaza kaza ba ruwansa to shikenan Allah ya taimaka in aka yi sa'a mai dan tausayi ne zuciyar bata gama kekashe bai ba da tijo naira dubu ɗaya shikenan shi an masa komai kisasi ba abin ya kare ba kisasi yana iya hawa kan wanda yasa aka yi kisa akwai Sheikh Khalid Professor Khalid Aliyu Al-Qushayhi ya karanta da ni littafi na usul fit tafsir babi ya mana mai zaman kansa akan diya matakin da diya a kisasi ke tashi daga kan wanda ya laifin ya koma kan wani wanda ya sa a yi laifin ko kuma hukuncin ya gama wanda ya sa a yi da wanda ya yi to duk na abubuwan idan ba za mu kiyaye su ba to kisan ganganci na da wahala ya kare duk abin da za a kashe a kamfen din siyasa da a hayaniya da bankaura babu wanda aka taɓa yin kisasi inda dai aka samu tun aka farka shi kenan ya wuce to a wannan hali zaman lafiya iya da wahala mu gaya kanmu gaskiya dole sai zama akwai doka ba ta ragarwa kowa wanda ya taka ta a taka shi wanda ya karya a karya shi wanda ya fasa idan wani a fasa nasa in aka yi wannan to za ga kowa aka ba wa wani makamai zai ce a'a ba ruwana ina son ido na ko ina son raina amma ba a taba yi ba shi sa talaka sai an yi wa kai fada ko dan siyasa ne zo neman kuri a shi da yan banga a'a ba za mu yi wani ba duk mutumin da ke yawo da yan banga muna ganin sa da adda suna yawo suna yawo da makami suna farka mutane ba mu ba shi ran mumini guda ɗaya a wurin Allah sa ya fi ɗakin Ka'aba mumini ɗaya a wurin Allah musulmi ransa shi kadai ya fi ɗakin Ka'aba daraja a wurin Allah subhanahu wataala annabi ya ce duniyar nan ta zama babu ita innocently ba komai ta tashi shi ya fi sauki a wurin Allah da zubar da jinin mumini musulmi me dalili yanzu zama ruwan dare saboda babu kisasi babu law of equality in punishment za a yi ta sayan lokaci lokaci ana ta appealing case har yaje gabar da daga an kai shi kenan magana ta kare sai a ce an kori karai shi kenan shi kuma da aka shaɗan nasa nan da masara yake fama kuma harkar kotun nan kuɗi take bukata to yanzu a kashe ɗanka ma ka je kotun kuɗi ne sai a ce sai ka nemo lauyoyi ko bai da kuɗin lauya shi da wasa bukun taki ne buhu ɗaya kuma an cika takaddu an ce wai za a ɗauki lauya shi yasa dole da motsan da Allah ta'ala ya taimake su a kowane zango na mulki ya zama a tsarin mu akwai kiyaye haƙƙin mai rauni bai da lauya to akwai haƙƙin ɗaukan nauyi gare shi bai da time da zai akwai haƙƙi kuma an je hukunci a yi shi a takaitaccen lokaci in ba haka ba sai a fara din har sai wanda ya kisan kan ya mutu tukunna ba a kammala ba bayan da sosa da shekara bakwai da wata bakwai sai a ce an mar hukuncin kisa shi kuma sa bakwai a rami to na kuma hukuncin kisa ya saura shi yasa Allah ya ce a rika yi sai fil qatla a cikin kisa sai kira al-hurr bil hurr shine al-hurr yuqtalu bil hurr shi ne ɗa shi ma ana iya kashe ɗa shi duk wanda ya san ɗa ne zai kisa ba za a bashi ba za a rama zai bari sannan kuma wal abudu bil abdi bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace misali idan ɗa idan bawa ya kashe ɗa ana iya kashe shi ko ba za a iya kashe ba hmm? bawa ya kashe ɗa ana kashe ko ba za a kashe ba ana iya kashe shi dogaro da aya ta 45 a cikin suratul ba'ida annan nafsa bin nafs to kaddar kuma da ya fi bawa daraja sai da ya kashe bawa da ganganci za a kashe dan ko ba za a kashe ba mai dalilin za a kashe shi kun sake maimaita annan nafsa bin nafsi na ba ku fatan an sake na wannan haka ne amma kuma ai anan an ce alhurru bil hurri kana iya dauko akwai hadisi na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai a juz'i na goma nan ba juz'i na biyar nan ba na goma da nabi ke cewa man qatala abu da hu qatalnahu duk wanda ya kashe bawansa mu ma za mu kashe shi saboda rai rai ne da ya fi bawa amma wanda ya kashe bawa shi ma za a kashe shi so kaga kenan yuqtalul hurru bil abdi ana iya kashe ɗa da bawa sannan mace idan namiji ya kashe mace ana iya kashe ko ba za a kashe ba me dalili annan nafsa bin nafsi ma'ida aya ta 45 ga kuma hadisi da muka sani mashhuri na bukhari hadisi na 1878 cewa la yahilu damar ri'in musulun illa bi hida thalatha as-sayyib zani an-nafsu bin Ka kaga an-nafsu bin nafsi ne a hadisi din so kula ga wannan idan mutum ya kashe mace ana iya kashe shi tare da anan an kira alhurru bil hurri to amma qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan kuma sunna tana taimaka wajen fahimtar qur'ani so idan mutum ya kashe mace ana iya kashe shi rai rai ne shi sannan a wurin kisan ba a duba daraja idan wani mutum yake mahaddacin qur'ani gogaggen dan kasuwa biloniya sannan kuma tacaccen mai ilimi sannan mai kyakkyawar halitta kuma mai zuriya mai kuma lafiyayyen gabbai gaba ɗaya sai kashe wani zabgegen wanda yake jahili wani kuma tantirin talaka sannan kuma wani wanda yake mai mummunar halitta amma kuma shi ma ɗa ne wancan mai daraja ana iya kashe saboda wannan wanda yake marar daraja shi ne adalcin addini menene mafita to ba so a taba ka ito eh, karka taba wani an shi an huda ko in ka san za ka yi ayi to za ka bari to shi a ka'ida duk darajarsa in ana maganan isasi shi ma sai hukunci ba za a ce a'a to ai allaji wani bane a'a a a'a ba a ragarwa musamman isasi inda ba a kawar da kai shi shine zama ganganci amma in ba ganganci kuskure ne ya faru to a nan ka'ida an fi son a karbi diyya in ba haka ba kuma a yafe gaba daya saboda kuskuren da babu ganganci to ana iya yafe wa kowa ina zaune a ƙasar saudiya lokacin da nake karantarwa a jami'ar musulunci akwai wanda aka suke wasa da abokinsa sai ɗauki wuka sai caka masa a kan spinal cord ɗinsa da dilin wanne ya kwanta ba zai iya yin komai ba aka kai wajen alkali a cikin takaitaccen lokaci aka yi cewa hukuncin kisa ne a kai yan uwansa sai ya samu wanda aka taba din yan uwansa suka ce a ba son a kashe wancan zaka ce to a ba su diya nawa za a ba alƙali ya ce ya yanke a bada da diya ta ainihin riyal miliyan ɗaya mutum ne zai ganganci ya daki matarsa ya karya haƙori to idan ya ganganci za a kai shi gaban alkali za a karya masa hakori, to yau za a ga on necessary cin zarafin mata a can iya da sauki wannan kuma ko a turai haka ne idan ko makwabci ne ya ce ya ji ihun mace a gida gidan wane to 'yan sanda za su zo mai ce ka da keta walla za su yamu tsaka ko ba za a yi kisasi ba amma za ka yamu su sai dai in ta rufa maka asiri da ce a nifa bai mun ba wasa muke yi muna muna koyan wrestling ne da shi to sai ta rufa maka asiri amma in ta faɗa kana cikin matsala wani sa su a waɗannan ƙasashe za ga an zauna lafiya saboda ba ka yi a barka to yanzu namiji zai zauna yadda in ya samu mace da kasan ɗan judo kamar ɗan wrestling walla wani sai ya koma da baya ya yi ihu sai ya nausa haka ake aishe to wannan fawai matar da fa ya aura kenan a gidansa to ya kuma ga makiyinsa a waje yayi ga makiyinsa a waje sai sa a ka'ida in ana kisasi dukkan wajen jiha ce ko ƙasa ko local government da ya zama akwai doka ta kisasi za ka ga ana kaffa kaffa in mota ba burki ka cewa in mm, mm, mm, ba ruwa na ina tsoro kada je ya taba wani amma mu a yanzu zai dauko motar a ce a cewa haka Allah ya kaddara shi kenan ya huta so da haka addini ya karantar da kisasi shine al-hurru bilhurri walabdu wal abdu bil abdi wal unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un dukkan wani wanda aka masa afuwa akan al'amarin dan uwansa kalmar ufiyan nan fi'ili ne ma bi mabniyun lil majhul faman ufiya wanda aka masa afuwa min haifi daga dan uwansa da wannan shek Salman cikin kalima fi jam'il kalima yake cewa alƙatil akhul lil maqtul wal maqtul akhul lil qatil ka duba fa duk da wani ya kashe wani a babin kuskure ko ma ganganci har a yanzu wanda yake san fa sunansa musulmi bai yi ridda ba duk girman laifin nan bai yi ridda ba amma mu yanzu a musulunci dan karamin abu zai faru sai ce mutum ya zama arni ya yi ridda wato mu muna da shauki wajen koran mutum a musulunci shi yasa Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi min akhi dan uwan wanda aka kashe min akhihi daga dan uwansa hu din fa damirin yaqudu ila alqatil ne akhuhum kuma almaqtul wato alqatil akhul lilmaqtul wal akhul lilqatil saboda yan uwantaka masu imani Allah ta'ala yace yan uwantaka ne mai karfi in ma fada suka yi to yi sulhu tsakaninsu ba ba abin hankalin armana wani wuri eh, i hope an yi ce bane tukunan eh. <laughs> to a dauko ko malmuminu na ikhwatu inna malmuminu na ikhwatu fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun cikin hujurat aya ta goma yana da kyau mu dauko ta bayan ta ma aya ta tara يا أيها الذين آية ترى فإن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا inna Allah yuhibbul muqsitin wadannan ayoyi guda biyu a cikin hujjar ta goma ta farko da ya kawo da ta tara ta bayan ta kaga kwatance kawai da masa amma ya gane wurin yanzu da Allah wato ta za a ce akwai wanda suka fi irin waɗannan alheri a wurin Allah khairukum man ta'allama alqur'ana yanzu ko Abuja kala kanta kana direban taxi ai za ka ga ana son ka sosai daga na bashi addressin zai ce waje kaza mu je kawai kana shiga taxin ka kira sai ce ai gane wurin so daga direba ya gane wurin ya kake ji sai kana son direban da ya san lunguna wani daga ya ga hold up sai ce bari mu bi nan sai ga ya wuce da kai amma in ka samu wanda bai san Abuja ba yana ga hold up sai ya kutsa ku a ciki wallahi sai a sha ruwa ai magariba kuna ciki to fa direban taxi ne uba ne fa ya san hanya kake son sa bare wanda a Qur'ani kwatance za a yi ko a kira matsalar ana faɗan matsalar sai tuna ina maganin ta yake a ƙur'ani ai hankalinsa na washe zance ko an yi cefa ne ko ba a yi ba <laughs> na san akwai wani dattijo Allah ta'ala ya ji kansa ya rasu yana limanci ya zo wata a masallacin anguwa ka yake limanci ashe bai cefa ne ba a sani ba bai ya ce fa ba iyalinsa ba lafiya tana asibiti babu kuɗin magani ɗansa kuma ya karye yana cikin damuwa sai shigo sallah sai aka ce awa ne sallah aka ce awa ne sallah yake aka takura sai yi sallah ya ce ba zai iya ba aka ce yayi kasan mutane da matsarwa maimakon aka dan ba da uzuri mu fahimta sai aka takura sai wuce gaba alhamdulillah yi aka yi kabbaran harama komai daidai zanzan ba matsala fatiha ta zo daga fatiha kuma sai ɗauko attahiyatu lillahi aka yi subhanallahi Allah bai gane ba ya ƙi ganewa aka yi aka yi subhanallah subhanallah ya aka taɓa rigarsa ya doki hannu. ya yi ruku'i ya ɗago ya ƙara maimaita attahiyatu lillahi a gyara ba za ta gyaru ba ya tsaya ya ce ba zai tsaya ba addiyan da ya fuka ha'un masallacin suka ce ita sallan ba za ta gyaru ba sai dai aje ta a sake sabuwa shine fatawar da aka yi inji fuka ha'u sai dai a sake ta to shine da yace yana aga ce ku ni na gaya muku nace kar ku sami kar ku sami ba ga abin da ya faru ba to shi yasa wasu matsalolin almajiran ba kowa yake faɗa ba so in aka ga mutum ya bada uzuri a fahimce su bilisanil hal Allah ta'ala ya samu wange lafiya don haka wanda aka masa afuwa min akhihi shay'un daga wajen yan uwan wanda aka kashe shi yasa Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun kuma daga farko kira wa in ta'ifatan minal mu'minina katatalu ko minal mu'minina katatala a wata kira'a in bangaren mu'minai biyu suka yi yaki Allah ya ce fa aslihu bainakum anan sai ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum haka duk hatsarin kisa a ma'ala bai kora yan uwantakan ba yan uwantakan iya nan har yanzu don haka fa aslihu bayna akhawaykum to fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka masa afuwa daga dan uwansa na wani abu ba laifi a ma ka duba cikin suratul isra aya ta 33 wala taqtulun nafsal lati harrama wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله يتي كدك كشرا الله يحرم تسيد حقي a ka'idan musulunci ɗan adam baya ɗaukan doka a hannunsa al'umma ba su haduwa su ɗauki doka dole a ka'idan musulunci constituted authority ke da fawa hukunci idan ku ba su yi ba suna da iko to zunubin a kansu yake amma shi ɗan adam in an kashe babansa ko ɗansa sai kai kara waɗanda alhakin ke hannunsu in suka yi adalci suka bi kado da su da shi da wanda ya kisan kowa ya huta da an yi hukunci idan ba a yi ba to zunubin kuma sai kare a kansu shi sa ka'ida idan mutum yana da position da ya kai matakin ya zartar da hukunci idan when it comes to kisasi ba tausayi ba ne, malamai suka ce asali imani ne iya yin hukuncin ka iya yin hukuncin da Allah ya ce a yi imani ne tambaya mai sauki da Allah kaza na da rai ko ba ta da rai a masallacin nan a Ramadan ɗin nan don Allah akwai wanda bai ci kaza ko da yanka ɗaya ba akwai wanda bai ci naman akuya ko tinkiya ko yanka ɗaya ko saniya ba ku gaya mun akwai mutum ɗaya ko yan Abuja ne su ba bayan Allah ba ne ba rai shi da shi ba amma daga ka zo gida ka bude kwano sai ka kaji sai ka ce alhamdulillah amma duniya suka bari amma waye ya zo bude kaji ya gani ya ce ah, ni ba zan ci ba wallahi bayan Allah sun mutu ni ba zan ba wanda kowa godiya yake ya goge wuya sai haka ake yi to ai su ma halittu ne na Allah masu rai bayan Allah ne suna nan a kwanci su a nitsa wani ma ango ne kaje ka raba shi da duniya kuma kana murna kuma wanda ya wannan shi sai a tausaya masa da haka Allah yake kar ku kashe ran da Allah ya haramta sai ce wa man kutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana waliyan wanda aka kashe a bangaren zalunci yanzu ɗan uwansa na da iko ko kisasi ko diya ko yafiya shi kansa diya din ma yafiya ne in ka ba haka ba to dole sai an yi hukunci shine wa man kutila mazluman aka zalunce shi faqad ja'alna li walihi sultana falaysa fil qatl kar ku wuce gona da iri wajen kisa kar kuma a kashe dan uwanku za ku rama ku ce a'a sai kun kawo biyu mu ba ɗaya za mu yi ba biyu za mu yi to anan kuma an wuce gona da iri da fartanya a ɗaukan fansa mafhum tayyib don haka sai Allah ta'ala ya ce wanda aka yafe masa yafiya yana da kyau duk inda ya tabbata cewa babu ganganci a kisa to shari'a ta karantar da mu mu zama masu ƙoƙarin yafiya shine masu yafe wa mutane yana da matukar muhimmanci in ya tabbata babu ganganci ta kowane bangare sai mu yi yafiya ko yafiyan mu ce a bamu diya ko kuma yafiyan mu ce a yi mai a bari duka ba laifi a ran وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الناس والله يحب المحسنين آية تدري لتمانين دبيو لتمانين دبوكو أتكين سورة آل إمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين wal والآفين عن الناس in akwai bukatan afuwa a karbi diyya sai a yi to kaddara mutum da ya ne su magadansa su goma sai tara suka ce su sai an yi kisasi ɗaya sai ya ce a shi bai da ba a ba shi diya za a yi kisasi na kisa ko ba za a yi ba ba za a yi ba saboda in ka raba haƙƙin jinin gida goma za ka cire ɗaya to kana cire ɗaya ai babu kuma complete mutum to daga ɗaya sarayar ya ce a abe yadda da aiki sa ba to sauran ba su da ikon kuma su iya tabbatar da burin su don haka wanda aka yafe masa fatti ba un bil ma'arufi sai ya bi bayan abun bil ma'arufi da abu ma'arufi mai kyau ya bi bayan abu da abu mai kyau asali fatti ba un ɗinnan khabar ne amma muftada din mahzufun ne asalin maganar fal wajib ittiba'un bil ma'ruf Abun da ke wajibi akan mutum idan aka ce an yafe maka kisan ka kawo diyya, to sai mutum ya je duba diyya lafiyayya ya kawo ya kuma yi da mutuntawa shine fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan sannan kuma sai yayi ada'i da kyautata fattiba'ul fal wajib ittiba'un bil ma'ruf ittiba'un bil ma'ruf ɗan uwan wanda aka kashe sai su bibi bayan abin da kyautatawa wa ada'un shi kuma wanda yayi kisan to idan zai kai diya to sai yayi bil ihsan ma'arufi na wanda aka kashe musu ihsani na wanda suka yi kisa zalika wannan takfifin min rabbikum wa rahama sauki ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma rahama ce daga gare shi faman ni'ta da ba'da zalika duk wanda ya ketara iyaka bayan nan Allah ya ce fa'ula'ika falahu azabun alim iya da azaba wanda yake mai raɗaɗi a wani wuri kuma ya nuna cewa masu ƙetare iyaka a ƙur'ani Allah ta'ala baya son su. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ayar ma mun kusa iso ta ga nan kusa kusa aya ta 190 ne Allah ta'ala ya ce inna Allah la al-mu'tadin Allah ta'ala baya son masu wuce gona da iri so da ka bayi da kyau mu rika ketare iyaka a bangaren kisa ko ganganci da abun hawa ko daukan makami ana wasa da shi shi yasa wuraren taron jama'a in ba dan ba da special protection ba ba a cika sha'awan zuwa da makamai ba sai abin da ya zama dole ko da a bangare ne na tsarin addini duka wannan don a kare rai Allah ta'ala ya ba wa shugabanni ikon tsaye da haddi da kuma yin law of equality in punishment yanzu a duniya kasashe 65 ne a duk duniya suka amince da suke iya yin punishment da ya shafi na kisa kasa 106 ba sa yi amma kuma abin mamaki 65 din tunda sun fi yawan population to mutane over 60% na population din duniya na zama a wurin da ake yi ne a china akwai capital punishment akwai death punishment a india akwai sannan a us akwai a indonesia akwai a najeriya a rubuce a takarda akwai duk waɗannan akwai su a saudi arabia akwai don ka duba population din to 61% na mutanen duniya suna rayuwa a 65 countries da ake iya yin wannan wanda suke rayuwa inda babu wannan only 39% ne su ne kuma ƙasa 106 ma ba su da adadi da yawa a duniya Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya ji kan mu da malamanmu sai mu tsaya akan ayar gobe sai mu tashi akan yar watan muna da nisan kwana insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai dai akwai yar muhimmiyar sanarwa bayan an tsaye da karatun ɗazu mutanen nta suka zo nan muna tafsirin mata suke mm, nta abuja channel 5 da shi suka zo suke bayanin cewa an ware lokacin ɗaukar nauyin tafsiri a midiya amma an rasa sponsorship ya kai matakin da an ɗan ba da abin da sauki amma an rasa musulmai